Faransa ta yi kiran da tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Amurka ta yi gargaɗi kan taɓarɓarewar halin jinƙai a Sudan a halin da ake ciki. Ana gudanar da zaben raba gardama a ƙasar Chadi. Faransa ta yi kira ga Isra'ila da ta tsagaita buɗe wuta ba tare da wani ɓata lokaci ba a zirin Gaza. tana mai nuna takaici da halin da ake ciki a yankin Falasɗinu. Ministar harkokin wajen Faransar Catherine Colonna ta ce fararen hula da dama ne aka kashe kawo yanzu. Kalaman kuma da ta yi a ganawarta da takwaranta na ƙasar Isra'ila Eli Cohen a birnin Tel Aviv. kasashen duniya dai na ci gaba da kiraye-kiraye ga isra'ila da ta tsagaita kai hare-hare a zirin na gaza inda take yaƙi da ƙungiyar Hamas bayan ƙazamin harin da Hamas ɗin ta kai kan Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba. Mutum dubu da ɗari hudu ne harin na Hamas ya halaka, sannan kuma ƙungiyar ta yi garkuwa da wasu aƙalla mutum ɗari biyu da hamsin. A nan kuma ƙungiyar Hamas ce ke cewa ba za ta sake shiga wata yarjejeniyar musayar fursunoni ba da Isra'ila sai har Isra'ila wato Isra'ila ta dakatar da kai hare-hare a zirin Gaza. Wannan sanarwa ce da ta fito daga wata kungiya mai tsatsauran ra'ayi a yankin Falasɗinu a wannan Lahadin. Sanarwar kuwa na zuwa ne a yayin da ƙasar Qatar ke tattaunawa da Isra'ila a game da buƙatar tsagaita wuta saboda hali na jinƙai a zirin Gaza. bayanai dai sun tabbatar da wani taro da aka yi a 'yan kwanakin nan a tsakanin manyan jami'an gwamnatin qatar da na isra'ila a kasar norway ganawa ce mai manufar sako sauran waɗanda ƙungiyar hamas ke rike da su yayin kuma da ita isra'ila za ta sako fursunonin da take rike da su a falasɗinawa. sabon fada tsakanin bangarori masu gaba da juna a sudan na ci gaba da zama babban kalubale ga rayuwar fararen hula musamman ma abin da ya danganci agajin jinƙai amurka ta yi gargadi ga sojojin gwamnati da waɗanda ke yi wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar biyayya da su dakatar da kai wa juna hare-hare a yankunan musamman da ke ɗauke da dubban masu zaman hijira. kusan mutum dubu ɗari biyar ne suka rasa muhalli na wadda take fakewa a jihar aljazira inda sama da dubu tamanin da shida ke zaune a wad madani jami'an kuma wato ko kuma jami'an kuma da rikicin nasu sudan a cewar majalisar ɗinkin duniya ya raba sama da mutum miliyan biyar da dubu ɗari hudu da gidajensu inda suke matsayi na 'yan gudun hijira a sudan To ana shan labaran duniyar da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Ana can ana gudanar da zaben raba gardama a ƙasar Chadi, zaben da ake ganin mai muhimmanci ne amma kuma 'yan hamayya da wasu ƙungiyoyin ke kiran da ƙaurace masa. Wannan zaɓe ne dai da zai ba da dama ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima. 'yan hamayar chadin na zargin zaben wani shiri ne da aka yi domin a dawamar da zuri'ar debi ituno a kan mulki a ƙasar da a halin da ake ciki janar muhammad idris debi ke jagoranta shugaba muhammad idris debi ne dai mutum na farko da ya fara kada ƙuri'a a yau lahadi a injamena babban birnin ƙasar. Akalla bakin haure 61 aka yi amanar cewa sun nutse a tekun baharin Sakamakon hadarin da jirgin ruwan da ke ɗauke da su yayi a jiya Asabar. Dama dai jirgin na ruwa na ɗauke ne da mutum 81 galibinsu waɗanda suka fito daga Najeriya da Gambia gami da wasu ƙasashen Afirka. Daga cikinsu akwai mata da ƙananan yara kamar yadda bayanai ke tabbatarwa. rahotanni na cewa jirgin ya nutse ne jim kaɗan bayan tashi daga libya wato saboda ƙarfin igiyar ruwa tekun baharum ya kasance babbar hanyar da bakin haure ke bi daga afirka a ƙoƙarin da suke yi na kutsawa ƙasashen turai a lakulli halin ta ƙasar italiya sama da mutum 2,250 ne suka mutu a wannan shekara kaɗai tafiyar kasadar da bakin na haure ke yi ta teku. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan da suka zo muku daga nan sashen Hausa na DW yanzu za mu je ga fagenmu na shirye-shirye. DW Afirka a mako. Masu sauraro barkanmu da saduwa a cikin shirin na Afirka a mako da ke duba muhimman rahotanni da suka ɗauki hankali a mu ta Afirka a cikin mako mai wucewa. Daga ciki za a ji yadda ake ci gaba da samun takun siyasa a jihar Rivers da ke Najeriya. Kana za mu ji yadda gwamnatin Amurka ta yi kira ga sojojin da ke mulki a jamhuriyar Nijar su shirya da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko yawo Za mu je ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyar Congo da ake shirye-shiryen zaɓe cikin wannan wata. Suleiman Babayo tare da Binta Aliyu Zurmi. Ke muku sallama a cikin shirin. Afirin. To Madalla za mu yayi labulen shirin ne da zuwa tarayyar Najeriya inda watanni shida tun bayan da shugaban kasar shugaba Bola Ahmed Tinubu ya hau kan karagar mulki al'umma a kasar suka kasa kunne su ji kaddarorin da shugaban ya mallaka. A ka'ida ta kundin tsarin mulkin Najeriya dai an tsara shugaba Tinubu zai bayyana daukacin kaddarorinsa kafin jan ragamar mulki. Daga Abuja, Ubala Musa na dauke da wannan rahoton. ayyin dukiya ta shugabanni na kasar da na da babban burin aikin sako na tabbatar da gaskiya cikin harkar mulkin sannan da kwantar da hankula na 'yan kasar bisa amana ta dukiya da 'yan mulkin ke juyawa na shekarun guda hudu to sai dai kuma tinubu ya sha rahotanni ɗaya har guda shida ko kuma ɗaya a cikin takwas na mulkin nasa ba tare da kaiwa ya zuwa sanin girman ƙadar da ya mallaka a halin yanzu ba ana dai kallon tinubu shugaban mafi kuɗi a tarihi na ƙasar kuma ɗan kasuwa na farkon fari da ya ɗaura ga mutane najeriya a shekaru da daman gaske a wani musa jan dai yana zaman shugaba na kungiyar transparency in najeriya mai yakin hanci kuma ya ce gaza ayyana dukiya ta shugaban na zaman barazana mai girma a kokarin kasar na yakar hanci rashin bayyana wannan eh, kadarori na shugaban kasa ahmed bola tinubu ina da hatsari ga yaƙi da cin hanci da rashawa kuma yana da hatsari ga yadda ake tafi da tsari na gwamnati a najeriya kuma inda har aka ci gaba da haka to haƙiƙa kam yaƙi da cin hanci da rashawa zai watse a Najeriya. Wannan babban barazana ce ga yaƙi da cin hanci da rashawa da kawo tsarki a cikin tsarin mulki a Najeriya. Ko bayan Tinubu da ya ɗaukaci na masu mulki na ƙasar walau matakin tarayya ko ka jihohi. Zan ɗauki karatu na shugaban wajen ɓoye ƙaddar daga bayanan jama'a cikin ƙasar da cin hanci ke zama ado cikin tsarin mulki. To sai kuma a faɗar Mahadi Shehu da ke sharhi cikin batun na mulki na ƙasa. al'ummar tarayyar najeriya na ƙara fitowa fili a cikin sha'awar ta masu mulkin tarayyar najeriya a halin yanzu ko ya bayyana adadin dukiyarsa ko bai bayyana ba ko ya ɓoye ko bai ɓoye ba ai ka fito fili mutane sun dana kiwon dabbobi yanzu mutane ake kiwo ba dabbobi ba idanuwan mutane buɗe yake sun ga abin da suka gani wasu kuma sun sa abin da suka sani kuma in ba wani abu ba in ba ɓoyen wani abu na rashin gaskiya ba menene bayyana kaddara in ka baka ce mahadi bayyana ma kaddara da ka bayyana iya tambayar da za ka mashi ina ina ka same su kuma zan fage na same su ita ce tambayar ma a lahira bayyana dukiya anan koko a can dai shugaban tinubu ya sha karo da kotun da'ar ma'aikata can baya sakamakon ɓoye dukiya a lokaci na mulkin Legas. majiyoyi mal tabbas zai sun ayyana shugaban zama dan siyasa mafi karfi na arziki inda aka kiyasta yana dukiyar da ta tsakanin dala amurka miliyan dubu hudu zuwa dubu takwas ciki da ma wajen kasar to sai dai kuma a faɗar barista muhammad sa'id tudun wada da ke zaman launin da ke zaman kansa a tarayyar najeriya ba dokar tilasta masu mulki na kasar ayan dukiya a bayanan jama'a babu doka da ta ce lalle lalle sai al'umma sun san adadin kadarar da shi shugaban kasa ya mallaka musamman shi tinubu ah, ba alama ba ce ta nuna cewa ya yi handama da babakiri ko kuma yana da wani abin da eh, na rashin gaskiya da zai boye abin da na sani shine cewa babu wata doka da ta hana ko kuma da ta tilasta wa shi shugaban kasa ko kuma wani ma'aikacin gwamnati da ya fayyace dukiyarsa ga al'umma. Tun daga shekara ta 1999 da shugaba Umar Musa Yar'adua da shugaba Muhammad Buhari ne kaɗai suka fito cikin bayanan jama'a da mallaki na dukiya a inda Obasanjo da Jonathan suke faɗin ba hali. Ubalan Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. An gaida Ubala Musa daga birnin Abuja na Najeriya a tarayyar ta Najeriya rikicin siyasa a jihar Rivers da ke yankin kudu maso kudancin kasar na ci gaba da ruruwa. Abin da ya kai ga 'yan majalisa 27 ficewa daga jam'iyyar PDP da ta kai su madafun iko zuwa majalisar dokokin jihar zuwa jam'iyyar APC. Sai dai rahotanni na cewa zuwa yanzu 25 ne kuma tuni kakakin majalisa ya ayyana cewa wannan kujera babu su a sake zaɓe. wannan rikici na ci gaba da ruruwa tsakanin tsohon gwamna da kuma gwamna da yake rike da madafin iko kamar yadda za a cikin rahoton wakilinmu muhammad bello to support the God chosen governor of Rivers State. Ɗaya daga 'yan siyasa da 'yan majalisa kenan a jihar taribas da suka zaɓi ci gaba da dafa bayan gwamna gwamnan Seminelaye Fubara kenan. Ke cewa mun tara nan don dafa zababben gwamnan jama'ar jihar Rivers Seminelaye Fubara. and tuni dai sauyi shekarar da yan majalisu 27 da ke goya tsohon gwamna baya don bijirewa gwamna layi fubara gaggan yan siyasa da ma sauran masu ruwa da zakin jihar yanzu na ta ruguguwar daukar bangare walau na tsohon gwamna ya samuke ko kuma gwamna da ke kan gado Siminala Ifubara da ko da yake dai wasu masu hangen nesa tare da lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewar rigimar siyasar taribas ba a bace da za ta haifar da alkhairi ba ga jihar musamman maganin cewar 'yan jihar sun kagu da ganin takun sabon gwamnan jihar wajen tunkarar matsaloli da dama da suka hada da na ayyukan raya kasa sai dai kuma dazu-dazun nan wata babbar kota a jihar ta yanke hukuncin tabbatar da honorable ehiya edison wadda mai goya gwamna bayani a matsayin shugaban majalisar jihar halastacce kuma ta ja kunnan honorable martins amehule daga nuna kansa a matsayin shugaban majalisar jihar yanzu dai a iya cewa watakila da shugaban majalisa da kuma 'yan majalisa uku bayan anunar ɗaya rasu su ne ke zaman mafiya rinjaye ga 'yan majalisu 27 da suka sauya shekarar jam'iyya. Tuni da a yau din gwamna Fubara ya yi wani zaman tattaunawa kan kasafin kudin shekara ta 2024 a fadar gwamnati da ya kai naira biliyan 800 da kuma ke gab da kaiwa majalisar jihar don samun sahalewarta. kan wannan rikici dai farfesa yahaya tanko masanin kimiyyar siyasa ne a jami'ar sokoto ya kuma bayyana karfin gaggan biyu a siyasance wata takaddama ce babba wadda ke shirin faruwa a jihar rivers don dagar da aka ja da layin da aka jaja tsakanin wa'annan gaggan 'yan siyasa saboda kowannensu shi gwamna zai yi amfani da duk karfin da yake da shi da duk damar da yake da ita domin ganin cewa ya wannan da kanshi a matsayin gwamna a wani bangare kuma za mu la'akari da irin karfi da tasiri da wannan tsohon na wannan gwamna wato Lindsey Wiki ba ma a jihar Rivers ba hatta da siyasar kasar baki daya shi kuwa Dr Kabiru Sufi da shi ma kan yi sharhi kan harkokin siyasa a kasar cewa yi halin yanzu za a iya cewa duba da shekara takwas Wike yayi kuma a halin yanzu yana minista na babban birnin tarayya Abuja waɗannan duk abubuwa ne da suka sa ake ganin cewa lallai zai iya fin karfin bara duk da karfin da gwamnoni suke da shi a hannunsu saboda watakila shi ba a sakan masa mara a yayi abin da zai yi ba ko kuma har ya wato ya kasance karansa ya kai tsaiko da za a iya ja da shi da a ce ba abin ya ɗau lokaci a to da za a iya cewa shi zai iya yin nasara a kai. Yanzu dai a iya cewa kallo ya koma sama a jihar Taribas Muhammad Bello DW Hausa Niger Delta. To an gaida Muhammad Bello da wannan rahoton yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda gwamnatin Amurka ta gargaɗi gwamnatin mulkin sojin ƙasar kanta bayar da haɗin kai ga shirin ECOWAS na neman shawo kan rikicin siyasar ƙasar ta hanyar lumana. Mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta kira a birnin Yamai inda take ziyara aikin. Ta ce a shirye ƙasar ta take ta koma hulɗar harkokin tsaro da na ci gaban al'umma a ƙasar. Wakilinmu da ke mai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban wannan rahoton. a taron manema labaran da ta shirya a a birnin yamai bayan ganawa da firaministan nijar lamini zanen da wasu mambobin gwamnatinsa a fadarsa maramfi ta ce kasarta ta amurka a shirye take ta koma hulɗa da nijar ɗari bisa ɗari amma a bisa sharaɗin gwamnatin mulkin soja ta cnsp ta ba da haɗin kai ga sharaɗin da ƙungiyar ecowas ta ginda ya mata na hawa teburin sulu da gwamnatin wanda zai kai ga cirewa ƙasar takunkumi shirin da ta ce ƙasar amurka na goyon bayansa ɗari bisa ɗari I encourage the CNSP ta ce ina mai baiwa CNSP kwarin gwiwa kan ta bada haɗin kai ga tayin sulhu na ƙungiyar ECOWAS. Amurka na goyon bayan shawarwarin da ECOWAS ta bayar na warware rikicin siyasar ƙasar ta Nijar musamman ta hanyar ganin sojojin sun da takaitaccen wa'adin mulkin riƙon ƙwarya wanda zai kai ga mayar da ƙasar akan turbar demokrasiyya. Muna kuma goyon bayan aniyar ƙungiyar ECOWAS na janyewa Nijar takunkumi sannan a hankali gwargwadon matakan da hukumar mulkin sojan ta space za ta rika dinga ɗauka a matsayin amsa ga bukatar kungiyar ta ecowas muna kuma goyon bayan saki da kuma samar da mafita ga tsohon shugaban kasa muhammad Bazoum da iyalansa da kuma mambobin tsohuwar gwamnatinsa da na tambayi madamfi ko matakin karfafa hulɗar da nijar ta yi da ƙasar rasha a baya-bayan nan ba zai zama wani tarnaki ba ga yunkurin ƙasar ta amurka na karfafa ta da nijar madamfi ta dai kaucewa an bato sunan ƙasar ta rasha amma ta ce tana fatan ala kulla halin gwamnatin Nijar za ta mutunta hulɗar tata da Amurka wacce ta ce ta sha taka rawar gani a ƙasar ta Nijar. United States has a proven track record of success Ta ce Amurka ta samu kyakkyawan sakamako a hulɗarta da Nijar a shekarun da suka gabata. Mun nuna cewa mu abokanin hulɗa ne na gari a fannin tsaro. A aikin da Nijar ta yi da mu da kuma sauran ƙasashen duniya abokaninta a fannin tsaro kowa ya ga irin nasarar da Nijar ɗin ta samu a um, fannin yaƙi da ta'addanci da kuma rawar da muka taka wajen iya ba da kariya ga fararen hula. A yau mun yi imanin cewa Amurka ita ce abokiyar hulɗa mafi mahimmanci ga Nijar. Kuma ban yi wani ɓoye-ɓoye ba, kai tsaye na bayyana ma hukumar mulkin soja ta CNP cewa ya kamata su zamo abokanin hulɗa na gari ƙasar Amurka. Muna son ganin sun kiyaye mutuncin da ya haɗa ƙasashenmu da ma siyasar Amurka ta kare manufofinta a ko'ina. To sai dai Malam Michael Zodi mamba a kawancin kungiyoyin Front Patriotic da ke goyon bayan sojojin da suka yi jin mulki a Nijar cewa ya yi kamata ya Amurka ta fara mayar da hankali wajen ganin ekuwa ta jan yawa Nijar takunkumi kafin neman gita mata duk waɗansu sharuɗa na daban. An manke da mutanen Nijar miliyon ashirin da da suke nan suna sha wahala tun tahiyanga. In Amurka yana so wannan hulda ya kamata ya fara ce masai a daga waɗannan irin takunkumi tun da gwagwarmawa da muke nan muna neman inkin kanmu ne wanda kun bai da bisa wannan tahiyan nan ba za mu yarda da shi ba abin jira a gani dai a nan gaba shine ko yunkurin kasar ta Amurka na sasanta Nijar da kungiyar ta ECOWAS zai tasiri ga bangarorin guda biyu ko kuma su, zai ci gaba da yin tsayuwar gwamin jaki a daidai lokacin da takunkumin da aka kargamawa kasar ke ci gaba da gallazawa al'umma. Gazali Audu Tasawa.